ya wa mu yadda na san zan mutu ko talauci zai kashe ni mu ba zai yi haka ba mu da ko mu ba ma gane bai babinsa bare har ya je wajen wani ya bashi da ba da jininsa jinin shi a bashi kuɗi sai dai ne ya yi maki kuɗi sai dai ya yi wallahi hawa wannan ƙage ne san ba ba a yi haka ba kuma su da Allah Allah yana bayan mai gaskiya kuma komai daren dadewa gaskiya za ta fito in dai muna raye Hauwa ta ce haka ne jana ni ma ban yarda ba da na ji wannan maganar na san shiri ne Allah ya sa hakan ya amfane ki amin jana ta yi tagumi ta shiga cikin dogon tunani na neman mafita wannan rayuwar da take kokarin afka ta juya ambulan din da ke hannunta lokacin da idanuwan da suka mata karo da sunan ruhin ranta abdulnasir wasu zafafan hawaye ne suka kwaranyo mata daga idanuwanta cikin kuka mai dauke da tashin hankali ta farke wasiƙar ta fara karanta kamar haka assalamu alaikum gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan alkhairi a gare ki ke da sauran mutan gida ina mai fatan kina cikin koshin lafiya domin lafiyar ki ita ce a bar tambaya a gare ni jaya na kasance mai yawan son ganin ki a kowane lokaci da yawan tunanin ki a da yaushe jana ina mai roƙon Allah da ya bani ki ki zama yar uwar ƴaƴana ki zama mace ta gari ni abin da nake nufi ina son ki so na haƙiƙa so na gaskiya son da ba algus a cikinsa son da zaki zama matata ya zamto na aure ki wannan shine cikar burina a ko da yaushe ina mai fatan zan samu haɗin kai a gare ki jana ina mai baki haƙuri da ban sanar da ke tafiya ta ba na so na zo ne miki sallama amma hakan bai samu ba tafiya ce ta same ni a cikin yan kwanaki kaɗan tafiyar ta tashi mu mu kanmu ba wanda ya san da wannan tafiyar ba a sanar da mu ba sai da ya rage sauran kwana hudu mu tafi sannan aka gaya mana da fatan zaki mun afuwa mun tafi ƙasar holland za mu karo karatu shekara uku za mu yi kafin mu dawo amma kar ki samu damuwa za ki ringa samun sakona a kowane lokaci za ki ringa jin wayata na san za ki iya nema na a waya za ki ji ta arfi wayata na samu matsala sai na samu nutsuwa zan canza wata in na sai wata zan neme ki a sabuwar da na canza jana ina mai ƙara tunasar da ke da ki riƙe min amanar kanki ki kula min da kanki sosai kamar yadda za ki kula da ni in ina gaban ki jana ya kamata in bar ki haka don in an zan ci zan ci gaba da bayanin miki irin son da nake miki sai in cika littafin so ba tare da kalaman son ki ya kare ba ina mai fatan zan samu karbuwa a gare ki bisalam daga mai son ki mai kaunar ki a koda yaushe ba da hutu a cikin son ki abdulnasir hamza tofa turƙa shi jana na gama karantawa ta ƙara fashewa da wani sabon kuka mai tada hankalin wannan kukan ba kukan zuci take ba kukan fili take mai ɗauke da ban tausayi idanuwanta sun kaɗa sun yi jajir jajir kamar garwashi jijiyoyin kanta duk sun tashi kallo ɗaya za ka yi mata kasan tana fama da matsanancin ciwon kai hauwa ta shigo ta samu jana a cikin halin tashin hankali hauwa ta ce oh my god jana haba jana menene haka jana so ke ki haifar da wa da kanki ji wani ciwon ba wuya yanzu ciwo wani ciwo ya same ki kullum ba ki da aiki sai na kuka ki duba ki ga yadda idanuwanki suka yi jajir kanki duk duk jejiyar kanki ta tashi kamar wadda za su tsinke jana don Allah son ki da dan son da annabi da ki sa wa ranki haƙuri ki cire damuwar nan hajji hajjira sai sallama ta shigo ɗaki ko zama ba ta yi ba ta hausa lati jana me zan gani haka wai ke me yasa ba za ki yarda da kadara ba haba jana sai ka ce ba musulma ba kullum sai na yi miki nasiha na baki baki jana rayuwa ce ta duniya ba yadda ba ta kasancewa da mutum wata rana kai yarda wata rana kai kuka wannan duk yanayin rayuwa ne ina ina mai baki shawara da ki sassauta a zuciyar ki sa haƙuri da kunci a rayuwar ki ki zama mai yarda da kadara a duk lokacin da hakan ta same ki jana cikin tashashshiyar murya take wa hajiyar su magana hajiyar jin daɗi da kwanciyar hankali ba su kama hajiya jin daɗi da kwanciyar hankali ba su kamace mu ba a cikin wannan halin da muke ciki hajiya dole in tausaya wa kanmu a halin a cikin wannan yanayin hajiya ki duba rayuwar mu a yanzu mun rasa jin daɗin mu da farin cikin mu da kwanciyar hankalin mu hajiya ba abba ba ya ahmad suna raye ko suna mace allah masani ba san a halin da suke ba saboda tsabar makirci da shari shine yake ɗawainiya da mugayen azzalumai marasa tsoron allah mugun nufinsu da mugun halinsu da izinin allah shine zai bi sajiya ne miji alƙawarin auren su kamar yadda ne miji alƙawarin zan aure shi hakan ne ina nan da burin auren shi bana tunanin komai dangane da shi illa tunanin abban mu da yayan mu da antina da na san ita tana cikin kwanciyar hankali dan dai ta yi mana nisa ne dole ne in tuna su a rayuwata kuma duk lokacin da na tuna su sai na ji kuncin rayuwa a zuciyata hajiya zan aure sadiku dan in ga kin samu farin ciki a cikin zuciyarki da kuma rayuwarki da kike ciki amma in dai dan tani ne gara in rasa raina da dai in aure shi gara rayuwar ta ta salwanta saboda duk duniya ba duk duniya ba da abin ki ko tsana in ba su diku ba bana son sa bana kaunar shi na tsine shi a rayuwata jana ta kar <laughs> jana ta kara fashewa da kuka hajjiya ta shiga lallashin ta ita ma nan ta kama fitar da hawaye ki shiru jana da yardar Allah wannan biyayya da kika yi sai kin ga alkhairi a tare da ke insha Allah Allah zai muku albarka ta ci gaba da yin musu nasiha bayan fitar hajiya Hauwa Hauwa ma ta bi bayan ta rage sauran jana ita kadai a ɗaki ta kananade wasiƙar da ta gama karanta ta kai ma'adana ta yi mata babban boyo don kar wani ya gani ta bar wannan sirrin a ranta. ranar laraba da yamma mun je makarantar islamiyya kamar da muka saba ba za ka shiga aji ba sai ka je ofis din shugaban makaranta ka gaishe shi wannan shi al'adar makarantar ni da hawa muka taho muka sallama aka amsa sannan muka shiga bayan mun gaishe shi yake tambayar mu malam muka ce na nan lafiya ya ce a gaishe ka ina amsa yace da hawa tashi ki sa cikin makaranta ina son magana da marjanatu bayan fitar Hauwa. hawa malam abbas ya fara yi min nasiha kamar haka mun na ce ina da labarin abin da ke faruwa dangane da maganar auren ki da yaron nan dan gidan alhaji hamisu na samu labari a bakin malam sule ni ma kaina ban ji dadin hakan ba amma ba komai allah ya yana tare da mai gaskiya duk inda yake alhaji hamisu bai muku adalci a rayuwa ba a matsayin shi na aminin mahaifinku ai bai dace a ce ya muku wannan rashin mutuncin ba dan ya ga ba idan mahaifinku murjanatu mahaifinki mutum ne wanda ya san darajar al'umma ya cancanci komai in dai ina da halin yi wani abu akai wallahi da nayi na cetar da rake daga halin kuncin da zaki shiga a gidan wannan yaron don kuwa ya san ba yaron arziki bane don ke kin san abu ne in aka ce an hada da mai kuɗi to ba wani abu da za ka iya yi a akai da su suna da ɗaurin gindi a wajen manyan ƙasa yanzu in aka ce za ka yi a kai wani abu a kai kai ne za ka kwana a ciki don haka ina mai baka ki shawara da ki yi haƙuri insha Allah mu ma za mu taya ki addu'a Allah ya sa hakan shi zai zama alkhairi a rayuwarki in ma da wani nufi aka haɗa auren shi Allah zai tsayar da ke daga sharrin su insha Allah har ki sa damuwa a zuciyarki ki kwantar da hankalinki ki ci gaba da karatu in Allah ya taimake ki kafin auren sai ki sauka ta biyu tunda yanzu maimaici kuke zan baki wasu addu'o'i ko dai an yi auren karki wasa da su ki dinga karanta kowane lokaci insha Allah za su taimaka in hawaye ta ce insha Allah malam na dau maganar ka kuma zan yi amfani da ita da izinin Allah ita da ita ta tashi ta jiki je Allah ya miki albarka jana ta ce amin bayan ta shiga aji suka ci gaba da amsar darasi sai karfe biyar da rabi aka tashe mu bayan mun koma gida mun yi sallar mangariba muka ci abinci nake gaya wa hajiya hawa yadda muka yi da malam abbas da shawarwarin da ya bani hawa ta ce ai kowa ya ji wannan maganar ya san ta duk a ciki mu dai allah ya mana jagora amin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da ke fitowa a bakin hajiya hajara da inna abu ga malam sula kwanci cikin jini a tsakar gida tun daga kofar gidan zuwa wajen da yake kwanci jini ne saboda jan jikin da yake ringayi har cikin gida ba karamin tashin hankali gidan malam sula suka shiga ba cikin yan mintuna kalilan gidan ya cika da jama'a malam liman sai salati yake yaran game da malam sule a jikin shi yana fitar da numfashi sama sama yana son yin magana amma ina hakan ba zai samu ba kalmar bakin malam sule ta karshe salashi ne ya fito daga bakinsa take nan malam sule ya ansa kira a wajen allah mutuwa kenan shi dai malam sule tashi ta kare an shafe babin rayuwar shi a duniya Allah ya sa an tafi a sa'a Malam Liman ya shafa mai fuskar shi idanuwan shi da suke tsaye suka rufe ya ce Allah ya ji ɗanka Malam Sule Allah ya kai rahama kabarinka mu ma Allah ya kyauta namu karshen cikin mummunan tashin hankali iyalan Malam Sule suka shiga cikin kuka mai ɗauke da ban tausayi suka rero karatun alkur'ani mai girma inna abu na daki ana bata baki dangane da rashin da ta na mai gidanta wannan shine karo na farko da ta shiga matsanancin tashin hankali bayan an gama haɗa malam sula an mai sallah an kira aka kira iyalan shi nan ma suka yi mai karatu da addu'ar neman sa'a suna ji suna gani aka tafi da shi gidan shi na gaskiya nan aka zauna zaman makoki har kwana bakwai ranar da aka yi sadakar bakwai 'yan sandan da ke bincike akan mutuwar malam sule suka zo don su yi wa iyalansa ta'aziyya da wasu muhimman tambayoyi an tambayi inna abu malam sule da ya fita masallaci sallar asuba ya dawo gida ya kara fita ko kuwa da ya fita bai shigo ba inna abu ta ce lokacin da ya fita sallar asuba yana fita sai gashi ya dawo dama kafin ya fita sallar asuba sai ya ta mu salla sannan yake tafiya masallaci lokacin da ya dawo sai muka yi karo da shi a kofar ɗaki sai na ce malam har an idar da sallar ka dawo sai ya kaɗa min kai bai ce min komai ba jikin shi duk yayi sanyi ya ce dawowa ne in ga kun tashi ni dai sai na bi shi da kallo na ce malam ai tun kafin ka tafi muka tashi sai ya juya zai fita har ya kai kofar gida ya kiran sunana na amsa sai kuma ya ce shikenan dai bara in dawo daga masallaci wata magana nake son yi da ke to ka ji ƙarshen magana ta da malam sai gawar shi na gari tun da inna abu take maganin nan akwai mai rubuta a cikin 'yan sanda babban cikin su ya ce to shi shikenan mu za mu je mu ci gaba da binciken mu har lokacin da Allah zai sa a gane wanda dan da suka aikata wannan ta'asa wukar da aka caka masa ita ma mun same ta kofar gida tana wajen mu ana bincike a kan nan yan sanda suka yi musu sallama haka dai rayuwar gidan malam sila ta ci gaba da gudana wata shida da yan kwanaki bayan inna abu ta fita daga takaba yan uwan malam sule suka daurawa inna abu da yaranta aka raba gado sai da suka san yadda aka yi har suka raba Inna Abu da gidan nan da ita da iyalanta Hajiya Hajara da ‘yarta Jana tuntuni aka kore su daga gidan. Malam da tun bayan mutuwar shi ko arba'in ba a yi ba ‘yan uwanshi suka tashe su inna Abu ta ce su dawo nan inda suke to ya rayuwa kenan gashi sun su kansu masu gidan wanda ya zama na gadon su ne halak malar an kore su lokacin an fito musu da kayan su waje sun kulle gidan sun tafi abin su kai Allah ya raba mu da rudin duniya in banda son zuciya yara da gadon su amma ana kokarin hana su don son zuciya inna abu na kuka ita da wanne za ta je da rashin mijin nata ko da cin mutuncin da aka yi musu sabi'u ya dawo daga makaranta ya zo ya samu halin da ake ciki cikin bacin rai da fushi ya ce wallahi yau dinnan sai ne maganin duk wani mara mutunci nan ya juya inna abu da hajiya hajira suka roke shi ina za ka haɓa su sabi'u bai kamata ka ɗau wani hukuncin hukunci ba da wanne za ku je mutuwar malam ko tashin hankali duk fitinar da za a yi akan abin da ya mutu ya bari nauyi ne akan shi don haka kai hakuri ka rabu da su shi ma shi mai gidan ya mutu ya bar shi to haka ma duk wanda ya mallaki gida shi ma haka zai tafi ya bar shi to me na tashin hankali wannan ma ya ishi mutum ishara na jikin sabi'u ya sanyi inna abu ta ce hajiya shawarar da na yanke ƙauye za mu koma tun da ba mu da wajen zuwa in ba can ba hajiya hajar ta ce haka ne abu ina godiya da ɗawainiyar da kuka yi mu allah ya ji kan allah ya haɗa ku da alkhairi mu ma za mu tafi mu je mu samu wajen tsugunnawa inna abu ta ce haba hajiya ai tare za mu tafi ina za ku inda ya wuce inda za mu hajiya hajar ta ce a'a abu zan je duk inda na san zan samu kuɗi ko aikatau ne zan yi mu samu kuɗi sai mu tafi sokoto shine kawai abin da ya fi mana sauki. baya yadda inna abu ba ta yi ba ba su tafi ƙauyen tare amma ina haka ta haƙura suka rabu kowa na cike da tashin hankali abin tausayi jana saboda tsabar kuka idanuwanta duk sun kumbura muryarta ta dashe tafiya kawai suke ba su san meye a gabansu ba cikin razana da tashin hankali aka ja burki mai ƙarfi a gabansu kura ta buɗe wajen jana ta ja mahaifiyarta suka yi baya a tsorace cikin isa da ƙasaita alhaji hamisu ya fito daga mota wannan shine karo na biyu haɗuwar shi da hajjiya hajara tun bayan faruwar wannan lamari jana ta kara haɗa rai kamar ta ga dodo da ta ƙara kankaye mahaifiyarta alhaji hamisu ya taho har inda suke tsaye jana ta daka tsaki ta hau kau da kai hajiya hajar cikin muryar mai ɗauke da ban tausayi ta gaishe shi ya amsa yana washe baki kallo ɗaya za ka yi musu ka tausaya musu irin halin da suke shiga ya ce jana ba gaisuwa jana ta yi shiru karba da ita yake ba can dai ta ce ina yi ne tun daga nan ba ta kara kara cewa komai ba alhaji hamisu ya ce hajiya ya haƙuri ashe malam sule lokaci ya yi hajiya hajara ta ce i eh, to allah ya ji kanshi amin yanzu ina za ku haka hajiya hajara ta yi shiru na ɗan wani lokaci kamar ba za ta yi magana ba sai can ta ce inda allah ya nufe mu da zuwa can za mu ya ce hajiya wannan wace irin magana ce ai haka ba za ta faru ba don ba alhaji musa ba zan bari ku shiga duniya ba jana ta isa ta sai ta aure ta ce allah ya raba mu da shi duniya duniya mun san duk inda zamu da izinin Allah hannun nagari zamu shiga insha Allah wannan maganar ta jana ta ba Alhaji Hamisu mamaki amma ya share ya ce Hajiya ku shiga mota in kai ku ba sauki ai ba a rasa inda za ku zauna ba Jana ta ce a'a Alhaji mun gode Hajiya to mu tafi na ja hannun mahaifiyarta alhaji hamisu ya ga da gaske in ya tsaya san ya tafiya za su yi cikin tsawa ya daka wa jana ya ce ke wace irin mara mutunci ke ke kar fa ki manta duk wani rashin kunyar ki a hannuna kike sai da da ke tunda an bani jinginar ki don haka dole ne mu je in da za ku zauna in ba in ba ku masauki ai in na bar ku ku tafi ne ganganci yayi musu nuni da mota suka shiga mu je jana tana ƙara rike mahaifiyarta ta ce alhaji na san mahaifina ba zai bada jingina ta ba a matsayina na gudan jinin shi shari ne da makirci kuma da izinin Allah duk wanda ya haɗa wannan sharinsa sai ya koma gari saboda tsabar rashin tsoron Allah Allah ya ganar da ku gaskiya ta kau da kai karshe ta ji saukar mari har sau uku nan ta gigice za ta kwasa a guje he <laughs> saurin rukota yarinya cincika mara kunya in za ki aure ni a gobe za a ɗaura shi wannan auren a gobe za a ɗaura shi in ga ƙarya rashin mutunci kuma an wa uban naki sharru shi waye ƙwararren masharranci ga can a gidan yari an kulle shi kin isa sai ki fito in kin isa sai ki fito da shi mara kunya mara mutunci jana bakinta bai mutu ba ta ce da izinin Allah sai ya fito in sha maka Allah muna nan muna gaya wa Allah shi da yayin mu duk inda suke sai Allah ya fito mana da su cikin bacin rai Alhaji Hamisu ya kuma kawo mata maka ta goce Hajiya Hajara da ta ga dai in ba bin shi suka yi ba ba zai iya nakasa mata ya ba shiri ta ja ba shiri ta ja ta motar suka shiga gudu yake kamar zai tashi sama nan bayan layin gidan shi ya kai su wani gidan shi da ya zuba yan haya mata uku ne a gidan sai wani ɗaki ɗaya safaya kamar akurki nan ya ce su zuba kayan su su zauna a nan ya kafa musu dokoki da sharaɗa ba wai nasu masa a gidan nan na bar ku in ji kun takurawa sauran matan gidan nan dan na san ki baki da kunya Yuri da jana darajar zan aura wa ɗana ke yasa na sa uwarki a gidan nan ba don haka ba da sai dai ku shiga duniya kuma gobe zan ɗaura aure ya fice bai ƙara magana ba jana da mahaifiyarta suka sha kuka suka gode wa Allah abin tausayi sun sha dogon barci saboda kwanar suka suna kuka hayaniyar da suka ji ana yi kamar daga sama ita ta farkar da su daga barci alhaji hamisu alhaji tijjani suka gani tsaye a kansu hajji hajara ta yi salati ga annabin rahama ta gaishe su Alhaji ya ce Hajji Hajar yau dai alƙawari ya cika na ɗaura auren Jana da Sadiku akan sadaki naira dubu ɗari. Jana kamar a mafarki take jin maganar a firgice ta farka tana salati tana jero addu'o'in neman tsari cikin kuka tun tana yi a zuci har ta fito fili. Allah ka yi min tsari da wannan azalimin macuci Allah ka tsere da mu daga sharrin ya ya Allah ka ɗaura na na huta da wannan auren azalunci Allah na fi son mutuwa da wannan auren su aljihamis suka sake suna sauraron ta. hajiya hajara ta ja ta jikinta tana lallashin ta ki daina faɗar wannan kalmar kamar ba musulma ba ha ba jana ya kamata ki koyi da halin mahaifinki mai haƙuri da dangana mai yadda da kaddara ki yi haƙuri na san duk irin hali wahalar da zaki shiga ba za ki kai ga mahaifinki ba Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a gare ki jikin jana ya yi sanyi ta ci gaba da kuka kasa-kasa Alhaji Hamisu ya ce to mu za mu tafi sauran bayani kuma sadakin dubu ɗari a ɗauka a kuɗin da nake bin mahaifinta kuma yau da daddare za ta tare a gidan mijinta suka fice yau dai yini guda in ban da nasiha ba abinda hajiya ke yi ita kanta ta so hiraya wa yarta dan bai dan dai ba ta da abin yi ne kuma koda sokoto ta je wajen yan uwanta alhaji musa ba su da kuɗin da za su biya musu ma da alhaji musa suka dogara ba shi ne da su ba bayan sallar isha wasu haka dai hajiya hajara ta rabu da yarta da take jin daɗi in in ta ganta ta maida ta kaɗai ce maita kadai ce ta yi mata saura to gashi ita ma ta yi mata nisa tun daga dosar gidan jana gaban ta ke faduwa har suka shiga cikin gidan aka kai ta wani daki kamar akurkin kaji wani tsohon gado ne sai katifa ita ma daga ganin ta tsohuwar ce sai dressing mirror da wardrobe ta jikin bango tun da aka kawo ni dakin nan ban kara jin motsin kowa ba da ban daki a cikin nan na shiga na dauro alwala na jiro na fila rahama nafila raka'a goma na ci gaba da addu'o'i har wajen biyu da rabi na dare sannan na kwanta asuba na yi na tashi na sallah nan ma na yi addu'o'i na koma na kwanta sallamar da aka na aka yi haɗe da buga kofa shi ya farkar da ni gaba ɗaya cikin tsofaffi da suka ɗauko ni daga gidan mu ce na gaishe ta ta amsa min cike da fara'a ta ce ga abin karyawar ki nan na yi mata sannu haɗe da godiya ta fice na buɗe kwanon kwai da dankali ne sai ruwan ti bayan na gama sha ina tunanin taya zan fita sai ga tsohuwar nan ta dawo bayan ta yi sallama ta ansa ta ce mai gidan na kiran ki yana falo nan gaba na ya faɗi tsoro na ya fito fili cikin kyarma na ansa ta yi min ja gaba ina bin ta a baya har falo ina shiga gaba na ya yanke ya faɗi kasancewar ar ido biyun da muka yi da zainab ta sha kuno kamar wadda aka aiko da sakon mutuwa kwata-kwata ba nure a fuskarta ko kaɗan suna zaune ita da mai gidanta a kujera ɗaya na zauna a ƙasan kafin na gaishe su da ƙyar suka amsa jikina ya ci gaba da bari kamar wacce ake kaɗa a gangi dan falon ya ɗau shiru na ɗan wani lokaci sadiku ya gyaran murya ya fara magana kamar haka me yake da suna ko ma menene sunanki kike ke kika sani ina son ki bani hankalinki nan ki nutsu ki ji abin da zan gaya miki ba wai na auro ki don ki huta bai bare ki baje rayuwar jin daɗi a gidan miji no ba haka bane na auro ki ne don ki ringa kular min da yara na da matata da sauran yan aikin gidana kin san duk wani jin daɗi da sangarta a da ne kike da shi don ban da yanzu hidimar gidana da duk wani aikace aikace ya hau kanki ke za ki ringa komai na game da aikin gidan nan kuma matata ya nuna zainab har kar ki ce za ki kawo mata rai ne matsayin ku ba ɗaya bane ita ce mace wadda ta isa da gidan nan ne mata izini ko ke ki kai ba daidai ba ta hukunta ki yadda ya dace kuma yara na karki ki takura musu ba na son a matsa musu dan na gidan ubansu ne bayani na karshe ba ki da kwaso zan zo gare ki karki tunanin za ki bar gidan nan duk tsanani duk wuya kina gidan nan aure ne ba saki ba yaji ba guduwa har sai ranar da wahala ta karki sannan za ki huta na kafa dokoki masu tsanani ba mai zuwa gidan nan a matsayin wani dan uwanki ko shi ban amince da ya zo gidan nan ba hajiya hajar mahaifiyarki ita ma ban amince da ta zo ba sai lokacin da na so ta ganki zan sa a kai ki ta ganki tun da yake bayanin nan matsanancin kuka jane take ta ce la ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimina Allah ka yi min tsari da wannan azzalimi nan ta jana ta ji wani kyakkyawan mari sau har sau hudu take ta faɗi dakin ya gauraye da duhu kash A nan za mu dakata masu karatu sai mun haɗu a littafi kashi